Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta VOA Hausa wato voahausa.com ta intanet. Masu sauraron mu a Yamai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar na iya kama mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 a zangon FM. A duk waɗin ƙasar kuma za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niyya FM a birnin Kwanni. sauraron mu Assalamu alaikum Halima Jimarauce daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ke gabatar muku da shirye-shiryenmu na wannan yammacin Asabar bakwai ga watan Mayu da fatan dukan kuna cikin ƙoshin lahiya. To kayan ku ji abubuwan da muke taye da su ga Ibrahim ka Almasi Garba da kanin labaran duniya. sojojin najeriya sun kaddamar da wani gagarumin farmaki kan tsatsaurar kungiyar nan ta boko haram da zumar takurata wata yarjejeniyar tsawaita kwance ɗamara ta tsawon sa'o'i 72 da rasha ta taimaka aka cimma a birnin aleppo na kasar syria ta ci gaba da aiki zuwa yau dinnan asabar sannan zaɓar sadiq khan a matsayin magajin garin london na farko musulmi ta zama wata alama ta sauyin lale ga birtaniya da al'ummar musulman kasar. To kamar kowace asabarwar haka akwai shirin amsoshin tambayoyin wanda Ibrahim ka almasi garba yake gabatarwa. Amma kahin nan muna tahe da rahotanni uku biyu daga Najeriya ɗaya kuma daga jamhuriyar Nijar. 'Yan gudun hijira a Adamawa sun auna mulkin shugaba Muhammadu Buhari na shekara ɗaya. Daga jihar Oyo kuma za ku ji ta bakin wasu 'yan Najeriya akan dokar hukunta masu satar mutane a Najeriya. Daga Nyamai kuma babban birnin kasar jamhuriyar Nijar za ku ji rahoto akan wani matakin da gwamnatin kasar ke shirin ɗauka akan wasu unguwannin da ta ce an gina ba da izini ba kuma ba bisa ka'ida ba. Amma da farko ga Ibrahim ka almasi garba da labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Sojojin Najeriya sun kaddamar da wani gagarumin farmaki kan tsatsaurar kungiyar nan ta Boko Haram da zummar takurata da kuma kwato farar hula da mayakan suka sace a cewar mai magana da yawun sojin ƙasar wato kanar Sani Usman Kuka Sheka. har yanzu akwai gyauran boko haram ɓoye cikin dajin sambisa don haka manufar wannan yunkurin ita ce kakkaɓe ragowar 'yan boko haram a dajin da kuma ƙara ƙaimi wajen kubutar da mutane kuma ya zuwa yanzu aikin na gudana da kyau ko da yake kafin nan 'yan bindigar sun yi yunkurin kai mana farmaki amma sojojinmu sun taka musu birki ta yadda suka fatattaki 'yan boko haram ɗin tare da karkashe yawancinsu da kuma kwace makamai da bindigogin harbo jiragen sama a cewar usman waɗannan kalaman nasa sun biyo bayan rahotannin da ke nuna cewa amurka na duba yiwuwar sayar ma najeriya jiragen yaƙi samfurin 12a29 super tucano don taimaka ma wannan ƙasar ta yammacin afirka da ke yaƙi da boko haram amurka ta ƙi sayar ma gwamnatin da ta gabata ƙarƙashin gullar janatan waɗannan makaman saboda zargin taki haƙƙin ɗan adam da ake ma sojojin ƙasar wata yarjejeniyar tsawaita kwance ɗamara ta tsawon sa'o'i 72 da rasha ta taimaka aka cimma a birnin aleppo na ƙasar siriya ta ci gaba da aiki zuwa yau dinnan asabar babu wani rahoton saba ma yarjejeniyar faɗa tsakanin 'yan tawaye da sojojin gwamnati masu goyon bayan shugaba bashar al-assad ya yi sanadin mutuwar mutane 300 a baya-bayan nan da amurka da rasha ma na kokarin ganin an cimma wata yarjejeniyar tsagaita wutar rasha na amfani da tasirinta kan gwamnatin assad sannan amurka na amfani da nata tasirin kan 'yan tawaye wajen kawo ƙarshen tashin hankalin ƙasar. jim kaɗan bayan da amurka da rasha suka tabbatar da cimma matakin farko na tsagaita wutar a aleppo ranar laraba akalla mutane 28 ne aka kashe a wani harin jiragen saman da aka kai kan wani sansanin 'yan gudun hijirar da ke lardin idlib daura da kan iyakar ƙasar da turkiya to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc zabar sadiq khan a matsayin magajin garin london na farko musulmi ta zama wata alama ta sauyin lale ga birtaniya da al'ummar musulman kasar masu yawan miliyan uku shi musulmi ne mu musulmi ne wannan wata babbar dama ce ga al'ummar musulmi a cewar muhammad wani ɗan kasuwa mai shekaru 69 wanda ke da zama a unguwar whitechapel mai rinjayen musulmi a gabashin london muhammad ya ƙaura zuwa birtaniya daga pakistan sama da shekaru biyar da suka gabata a lokacin babu isasshen muhalli ga musulmi lokacin da muka zo nan babu wani abincin halal samsam to amma yanzu da ka ambaci irin abincin da kake so za ka samu a burtaniya a cewar muhammad nasarar da sadiq ya yi na nuna sauye-sauyen da aka samu ta fuskoki da dama cikin shekaru 60 da suka gabata birnin london ya sauya daga birnin jinsi guda zuwa birni mai cike da hada-hada daga wurin al'ummomi da al'adu iri-iri da ke ci gaba da janyo mutane daga kowane sashi na duniya a yau asabar an shiga rana ta biyu da babban taro wato na babban taro na tarihin nan da jam'iyya mai mulki a koriya ta arewa ke gudanarwa inda ake kyautata zaton za a ƙara ma shugaba kim jong-un iko mai cike da martaba kafar yada labaran koriya ta arewa ta bayyana cewa abubuwan da za a yi a yau asabar sun hada da kara ma kim sabon mukami tamkar irin na mahaifinsa da kakansa waɗanda suka rike mukaman babban sakataren jam'iyyar ta ma'aikata a yanzu kim na rike da mukamin sakataren farko kuma ko da yake karin girman na kwatance ne kawai zai nuna ma duniya cewa kim fana rike da iko sosai a fadin kasar. donald trump da kakakin majalisar wakilan amurka paul ryan za su gana a makon gobe an shirya ganawar ce bayan da ryan wanda shine dan republican mafi mukamin siyasa amurka ya yi abin da ake ganin ya harzika masu yaƙin neman zaben trump saboda cewar da ya yi a yanzu bai da niyyar goyon bayan trump wanda ke jiran zama ɗan takarar jam'iyyar a hukumance ryan ya ba da sanarwa jiya jama'a cewa da shi da wasu shugabannin majalisar wakilai za su gana da trump ranar alhamis ya ce tattaunawar za ta mai da hankali ne kan abin da ya kira irin manufofin republican da za su samu karbuwa a haga amurkawa a watan nuwamba an dakatar da wato an dakatar da babban mai shari'a na kotun kolin jihar alabama ta kudancin amurka saboda kokarin hana auren 'yan luwaɗi da ya yi saɓanin hukuncin da kotun kolin tarayyar amurka ta yanke wani kwamitin binciken da ɓangaren shari'ar jihar ya kafa ya zargi babban mai shari'a na jihar ta alabama roy moore a jiya juma'a da laifin rashin bin ƙa'ida kwamitin ya zargi babban mai shari'ar da amfani da ikon mukaminsa ba bisa ka'ida ba wannan zargi na iya kaiwa ga tsige shi Ibrahim Ka'almasi Garba kenan ya karanto labaran duniyar. Gwamnatin Najeriya ta shugaba Muhammadu Buhari ta hwara jiwo kamshin shekara ɗaya a karagar mulki. Su kuma 'yan Najeriya sun hwara hurta ta a kan yadda suka ga salon mulkin Buharin da kuma tahiyar gwamnatin tashi bayan shekara ɗaya da kama mulki. 'Yan gudun Boko Haram da ke zaune a sansanonin Malkohi da Damari a jihar Adamawa sun auna mulkin Muhammadu Buhari na shekara guda kamar yadda za ku ji a tattauna wasu da wakilin murya Amurka Sanusi Adamu wanda ya fara magana da shugaban 'yan gudun hijira na sansanin Damare Malam Modu da aka samu canji na gwamnatin buhari gaskiya na ga kome ya lafa kuma kome ya yi kyau gaskiya alhamdulillah maganan abinci a wuni so uku ana ci ana koshi har ma ana zubar da abinci ana bushirwa gidan ma a sayarwa masu kiwon dabobi. sannan kuma ana samun sabulu omo mai a sati da ana raba kowa sannan kuma ga ruwa muke da shi isheshe kasan shekara biyu dai ba wata biyu bane ko gobe na a ce yanzu misali a ce an kawo mota bismillah a shirye muke za mu tafi ba mu da shakku wannan tunda ma alhamdulillah sun je sun gano da idon su sun dawo kuma sun ce gidan lafiya kuma har yanzu muna gadara da Allah da gwamnati mu ne gwamnatin ta yi mana kam tun da ma alhamdulillah ba mu tsammani za mu samu kanmu a wannan hali haka ba har mun gashi mun samu lafiya mun yi komai har ma mun manta da abin da ya faru a baya yan kasuwa a dai musu tanadin wani abu kaɗan kamar dan kuɗi su fara kasuwanci abinci kuma a dan ba su da za a fara dai lallaba kafin zuwa ga wani lokacin da kuma gari zai zama normal wannan shine babban kiran da nake amma gaskiya canji an samu canji a wannan gwamnatin babu buhari an yi aiki sosai na yi hira da wasu daga cikin yan gudun hijirar ko mulkin canji na shugaba buharin ya isa gare su su da farko ga alhaji ali zarambe alhamdulillah abin da yake mana mun gode wa allah mun gode masa abin da yake yi mana dare da rana mun gode masa duk yadda muka ciki halin da muka ci ba shi wani ya samu ba allah ne ya samu amma duk da yake kokarin da yake nan mun gode wa allah mun gode masa mu irin wahalan da muka ciki nan muka tattaru muka fita cikin nan dare da rana muna ci muna sha alhamdulillah kasan duk abu na da ya wuce ba za ka yi samani ba bai kamata ka nema abin da kake gidanka ba mutum ne ya rige kaka ba zai kai kamar na gidanka ba amma yadda muka zauna alhamdulillah sunana laji abdu daga mincika gaskiya shugaba buhari kam yana kokarta mana a ini muna samu abinci so uku ga sabulu ga ruwa ga man shafa ana bamu ga abinci kuma ga ruwa kuma eno 24 hours na muna samun ruwa ni ina da suna chinampi mutumin dile masifa nan ya fara lafawa muna nan a cikin kam kuma muna godiya ma buhari ya kashe mana wannan wuta da in ba haka ba da yau ma guri najeriya ya rikici bari ta ma kauyuka wannan ne shine da nake matukan godiya gare ga gwamnati da babban babbanmu buhari baya ga karin sabbin baki yan gudun hijira da ake samarwa masauki a sansanonin kowane mako daga makwabtan najeriya kamaru nijar da chadi sakamakon galabar da sojojin najeriya ke samu akan kungiyar boko haram a yankunan da a baya suka mamaye da kuma kwato jama'a jihar da suka sace. In ji Malam Sa'adu Bello shugabar hukumar kai dokin gaggawa ta ƙasa na jihar Adamawa. Cikin shekara guda da shugaba Buhari ya karɓi karagar mulki. Hukumar in shi na samun kaso mai soka daga gwamnatocin tarayya da kuma gwamnatin jihar Adamawa. A wancan lokaci kungiyoyi masu zaman kansu saboda kowa ina gudun irin wa'annan wurare jihar Borno da Adamawa ba su da yawa amma da zamar da lokacin zaman lafiya ya faru mutane da dama sun kungiyoyi da dama sun sake shigowa sun zo kuma sun tallafa sosai ma gwamnati amma dai duk da haka gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar adama ita take daukan kusan kashi casa'in na abin da ake faruwa a wayannan sansanoni eh, abin da muke basu kullun shine lura da abin da za su ci abin da za su sha lafiyansu eh, ilimin yaransu eh, da wasu abubuwa na yau da kullun wanda yake faruwa a cikin wayannan sansanoni namu sanusi adamu sashen hausa na muryar amurka daga yola jihar Adama najeriya wa zai cuci ba Allah wa zai zagi ba Allah wanda ya cuci ba Allah sanyi rike masa gwiwa tun jere rike masa mara in yayi tsugunna ya gaza tashi si sababi da yara To har yanzu dai muna Najeriya inda 'yan kasar ke ci gaba da hurtata bakinsu akan matakin da 'yan majalisar dokokin kasar suka ɗauka na kafa dokar yanke hukuncin kisa akan duk wanda aka samu da laihin satar mutane. Ga ta bakin wasu mazamna jihar Oyo a tattauna wasu da wakilin murya Amurka a jihar Hassan Umar Tambuwal. Ko da yake wasunsu na cewa hukuncin kisan ya kamata ya haɗa har da barayin kuɗin gwamnati. sunana malam boye muhammad oyo state maganar da ake ta batun waton sa hannun da aka ce majalisa ta yi akan kinafin to yana da kyau a duba da kyau na cewa wanda duk aka kama akan hukuncin kisa to ina son a yi tunani wanda aka samu da laihin ya kama mutum har ya kashe shi an tabbatar ya kashe shi to shi ma kamar yadda ƙur'ani ya ce wanda duk ya kashe a kashe shi to yadda suka kashe su ma a kashe su amma wanda aka samu bai yi kisa ba to shi ma sai a mai hukunci daidai da shi akwai musulmi akwai kirista daga cikin waɗannan abubuwa yawa akwai ma waɗanda babu su da addini daga cikin wannan abu kaga su ma sai a dubi irin hukuncin da dace da su sai a musu don a tauna tsakuwa domin aya ta ji tsoro sunana hasana gaskiya ai ni na masa goyon ba ɗari bisa ɗari domin dama hukuma in ta kama barawo masu satan mutane menene matsayin su ba barayi bane a kashe ni ma na ce a kashe su don su shafa ma waɗansu waɗanda ba su sani ba ma za a shafa da su za a shafa masu liman dan amma wanzan kuka aminta da matakin majalisar tarayya ta doka na cewa a kashe waɗanda suka saci mutane ainihin yan majalisa ba su taɓa birge yanzu gaba saboda wannan aiki da sun ka ɗauko ya yi daidai wanda duk ya sace mutum shi ma ka ni barawo na aiki tun da kisa hikai don da zarar an ka ce an kawo shi to shi kenan mai kuma wata mawanda wani sanar da mutuwa take don haka ga na aminta na bada goyon baya da wannan a kashe shi wa to wanda kashe mutum zai mai bayan shi ma kai na kashe shi don kasa na su kai akwai waɗanda ba su kashewa sai dai su an shi kuɗin fansa to amma ai ko da sun mai suwa ai in sun kamai sai ai bai da wata moriya bai da wata moriya shi kenan ya lalace bai wa kai na wani ohani kuɗin da suka ansa in kuɗi suka ansa ba su ci ba su kuɗi ga abin suka bukata sai sun ɗauke shi su tatsuwa mutane hankali shi su tatsuwa mai hankali iyali su tatsuwa mai iyali ne hankali kaga don hakan ga ni ma kai na bada goyon baya muhammadu budaji sarkin hulanin kasar sayin nan to dokar da suka son su bullo da ita na batun kashe masu garkuwa da mutane ya yi daidai sa'in na a koma masu ma masu sace kuɗin ƙasa su ma a bi son su su ma a musu haka a musu a'a masu sata kuɗin ƙasa su ma ya kamata a yi musu hukuncin kisa domin sun kashe talakawa tun kashe kasa gaba ɗaya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Ni hanyar ban yi sata ba amiro roba ba ni bakin mu da turaye ba mu taro ga hanya ba. A jamhuriyar Nijar kuma makwabciyar Najeriya sabuwar gwamnatin shugaba Muhammadu Isuhu na shirin kaddamar da matakin rusau a wasu unguwannin da ke bayan garin Yamai waɗanda ta ce an gina su ne ba da izini ba kuma ba bisa ka'ida ba. A yayin da ita kuma ƙungiyar dilalan hilaye ta ce da sake kuma ba za ta saɓu ba. Ga wakilin murya Amurka Suleiman Muni Barma da cikakken rahoto daga Yamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar. a yayin zagayen da wata tawagar ministocin kasar ta nijar ta gudanar a kewayen birnin ya ne gwamnatin ta ce ta gano wasu ɗimbin gidaje da aka gina ba a kan ka'ida ba kasancewarsu a kan filayen da ma'ikanta suka keɓe domin bukatun al'umma saboda haka hukumomin na nijar suka ce za su ɗauki matakan da suka haɗa da korar waɗanda aka tabbatar da sun sayi filayen da ainihin su mallakar gwamnati ne kasin mamman muktar shine ministan ayyukan bunƙasa birane a ƙasar nijar tare da wa'annan ministori mu diba mu ga yadda haraka wurare na gwamnati musamman wurare wannan central vert da kingin ma wasu wurare wa'anda kamar mutane suka yi gini ba kan ƙa'ida ba koko suka ɗoka tunda wannan wurare ne ake keɓewa don su unhani al'umma ko don a yi lakwal ko don a yi maka wurin likita ko don a yi wurin wasa na yara ko ko don a yi wurare wa'anda za su kare muhalli bisa kan gurɓacewa shi kenan ba wani wanda ke da izinin ya ba da izini a wani ya zo ya zamana tunda abu ne na ƙasa dokokin ƙasa sun kare shi yau gwamnati insha Allahu ba cikin rauni ba za ta tsara wannan harka abin da ta shahihi mahalli. Sai dai kungiyar Spin ta masu dillancin gidaje da filayen gini ta ce ba za ta sabu ba kamar yadda za a ji daga bakin hajjiya Zainabu Madam Bubakar mai kula da watsa labarai a kungiyar Spin. Ayyukan da ake yi bisa ka'ida ne an ka yi shi. Ministrorin da suka wanda ya canje su su suka ba da izini shi ake ce ma arete ministerial suka ba wa'annan mutane izini su je su yi ayyukansu. wuraren da ruwa da wuta da mutane kowa na nan ana gine-gine kuma ana mutane ma sun shiga gidajensu ya koma gidaje na kwana kenan akwai mutane ga wurin kuma a ce a hallau a tadda su tun da shekarun baya mun gani an yi ba a ce komi ba kenan shi ma in ya zo sai ya yi nashi ba a ce komi ba kun san wannan bai da kyau cikin ƙasa yalla rashin sani ne kuma ya shiga sabo ya kamata ya kira kowa abokan aiki da sandika da technician yau su technician din shi na ministar aiki mai suke yi ai duka aretar da an ka bada da hannunsu a ciki tunda sai takinisan ya bada akor sannan ministar ke sun ya arete. Sakamakon bunƙasar manyan birane a shekarun baya-bayan nan a jamhuriyar Nishar, harkar filayen gini na zaman abin da ke haddasa rigingimu tsakanin ma'ikanta da dillalai, ko kuma wani lokacin tsakanin hukumomi da manoman da aka sayar da gonakinsu, ko tsakanin hukumomi da makiyaya saboda dalilai na cinye burtali ko filayen kiwo, yayin da a ɗaya ɓangare gidajen haya kan ƙara tsada a kowace safiya ta Allah. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger. Kai ga ka gidan haya, waccan ga ta gidan haya. To kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda yanzu haka agogonmu ke nuna karhe 11 da minti 18 na sahi wato 4 da minti 18 agogon Najeriya da Nijar da kamar da Chadi. Ma saurare Yanzu kuma sai ku gyara zama ga shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Kalmasi Garba ke gabatarwa. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsar tambayar Usaini Dangote Karasuwa kan kokuwar Turawa ta wrestling. Za a kuma ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsar tambayar Babangida garin Umaru Sabuwa jihar Maraɗi kan tarihin goburawa da alaƙarsu da Katsinawa. bar mu fara da ragowar amsar tambaya kan ko shin gaskiya ce kokuwar turawan nan ta wrestling ko kuma ta dabara ake ma masu kallo. Idan mai tambaya Malam Usaini Dangwata na saurare, ga ƙarshen amsarka daga bakin editan wasanni na sashen Hausa Aliyu Mustapha Sakkwato wanda ya ce. mutane da suke kuɗi cikin wannan harka da duk harka kuɗi ce saboda haka dole sai an kirkiro wani hali eh. wanda zai sa mutane za su jira su ga cewa da wani da wani ai ba sa ga amma alhaji wajen shi wannan wasa zaka ga da alamar dai wasu sun fi wasu su samun kuɗi shin idan tsari ake mutum kenan zai yadda a nuna cewa ɗaya daga cikinsu ya fi ƙwarewa kullum a rinka cin shi a wannan wasa kuma a fi shi kuɗi kana ganin haka zai yi koko dai akwai dai ta bayan fage yadda ake saka mutum ai bari in baka misali kamar makaɗa ne yanzu kaga ai ba kowane makaɗi za ka da Michael Jackson ba misali ko mm. wannan da ya rasu kwanan nan Prince ko kuma su James Brown ko a yana a Najeriya da su Ali Nuhu mm. ai kowa yana yana hawa hawa har ya kai wani matsayi mm. wanda zai zama wani tauraro ne shi a cikin wannan harka din girmanka da kimar da kake da mm, ita a wannan mm, wasa din mm. zai sa mutane su so su kalle ka su ganka su jira ka kuma idan aka ce irin wannan gogaggen dan kokowa zai zo yi kokowa da wani a wata rana kamar kwallon ya ce za da Manchester United da Arsenal ko da wata kungiya can da aka san sanannu ne eh. ko da Barcelona ko da wani ai kaga da mutane suke dauka abin da gaskin gaske ko to amma kwallo daban kokowa daban mm. kokowa abu ce da ake tsakanin mutum ɗaya wani lokaci aka yi ma da rukunoni mm. mutane kamar uku nan uku can da shauransu mm. amma wallahi ina ga maka ibrahim tsari ne ake za a shirya komi tsatsaf kafin a fito filin wasan nan tunda tunda ike ka tabo kokowar gargajiya tamu kenan shin ya zaka kwatanta kokowar gargajiya ta bahaushe da kuma wrestling ko kokowar shi a bature wacce ce tafi zama zahiri a san mu kokowa mu gargajiya an fi alaka da malamai mm. da karhuna da layu da wane ne ko mm, mm. idan ka dake mutum idan al misali aka ga ya fi ka jiki za a ce ai ka ne ba ma karfin ba ne idan jikin ku ɗaya ne za a ce wani haka wani karfi ka gane na ɗaya ke na biyu tamu a bainar jama'a ake yin ta cikin ƙasa ake yin ta a fili ake yin ta kuma ta gargajiya ce tun kafin a ta tura na ake yin irin wannan da na uku ana yin ta yadda idan faɗa ya kaure tsakanin mutane a kasuwa haka za a abin nan amma mm. bature yana da ilimi na zamani mm. yana amfani da kwamfuta yana amfani da talabijin ya mm. jujju ya kara ma abin haske da eh. ya sa wani kaɗe kaɗe duk dai don ku eh, kaɗu eh, a wurin mu ko kirari kake dan dan ko dan kokowa zai fito ya kirari ya ce wani bai isa ba waye waye shine wani shine wani shine wani sannan na uku tamu ba ta daɗewa kamar tasu tasu wato ana ɗaukaka ta ana eh, jaddada ta ana ta rura ta kafin ma ta zo ta faru ka gane ko oh. saboda haka ba ɗaya bane ko mm. matsalar zarratin mm. abubuwa wato kenan alaji a kokuwar mu ta gargajiya idan kaga kato ya dibgi kato ɗibgar ta gaskiya ce kenan ya ji jiki kenan a wannan ka ai babu a wannan ka ai gaban ka ake yi amma wannan ai mm. galibin mu duk masu kallon wannan kokuwa ta tura ai a talabijin muke ganin ta ah, ba ma gurin ko shi eh. yasa muke jin ba ganin kafin a zo a yi ta sai kaga har da mata ma yanzu suna eh, shiga sai kaga an fito kafin ma eh, kwanaki wani matan sai baɗe ma za a yi kokowa za a ce ai rana kaza da wata kaza za a kullum a zo a yi ta talla a yi ta eh, talla a yi ta talla mm. saboda a ah, yanzu ne za a sa wannan kokowa a nan america mm. sai ka kira kamfanin talabijin ka biya dala ko arba'in ko sittin wani ma akwai wanda zai biya dala dubu don ya je kujerar shi tana dab yadda ake biya ta amerika ba wa dala eh. sefa ba ka gane ko mm. saboda su je su kalli abin nan yan damben mu da yan kokon mu mm. ai in ba wani ma ya bushe iska ba ya ba su kyauta a cikin filin dambe me suke eh. samu ne mm. a ba samu su yan kokon mu wato kenan alhaji a takaice idan za a ansa tambayar shi malam dangwata karasuwa da ya ce wasa ne ko fada a takaice me zaka ce zan ce mishi wasa ce. <laughs> Wato dai yaudarar mutane ake. Ba na so in ce ana daura domin mutum ya sani ai mutane da ya sun san cewa ga abin ga yadda nake ga musu sun san haka yake. Eh. Amma suna sha'awar su kamar da ce ma kamar eh, sinema ne. Yawa kamar eh, sinema ne ka san ka <laughs> san ka san ba gaskiya bane amma za a zauna. Sai kuma babi na biyu kuma na ƙarshe na amsar tambaya kan tarihin goburawa da alaƙarsu daga katsanawa. Idan mai tambayar na kusa ga Dr. Salisu Bala na cibiyar Arewa House da ke garin Kaduna wanda ya ce. Asali na biyu yana nuni da cewa su waɗannan mutane gobirawa. Mutane ne waɗanda suka taso daga gabas ta tsakiya a tsawon shekara dubu ɗaya bayan annabi Isa. Kuma mutane ne waɗanda makiyaya ne da yawa daga cikin akwai kirdawa. So daga baya suka bar wannan gari suka koma wani gari da ake kira gubur shi ma dai kaga magana ta zo daya a yankin yemen sannan suka je arewacin garin makka Da wani labarin ya nuni da cewa akwai wani sarkinsu da ake kira bana turmi a wannan zamani na zamanin jahiliyar larabawa hmm. wanda shi bana turmi din nan an nuni da cewa suna daga cikin waɗanda suka musulunta a farkon farkon musulunci hmm. amma wannan bayani bai tabbata sosai ba a cikin fannin tarihi bayan sun gama zaman su a nan suka sake tafiya suka zauna a ƙasar misira a ƙarƙashin wani da ake kira ɗan galadima sannan daga baya suka koma suka zauna a ƙasar khartoum na ƙasar sudan kenan sannan suka shiga yankin ƙasar borno bayan sun keta sahara sannan daga baya suka zo suka kafa garin asbin a wani wuri da ake kira goron rami sannan suka kafa garin magala shekara wurin ɗari biyu da suka wuce bayan zamansu da suka yi a yankin asbin ɗin. wannan shi yake nuni da asalin gobirawa na biyu amma bisa tarihi abin da ya fi tabbata shine tarihin da yake nuna asalinsu daga abin da ya shafi daga ƙasar misira hmm. sannan akwai dangantaka da ke tsakaninsu da kazinawa wanda mafi yawancin mutane ana alakanta dangantaka da ke tsakanin gobirawa da kazinawa akan matsayin abin da ya shafi kamar wasanni kawai to magana a tsakanin alaka da ke tsakanin gobirawa da kasanawa ta wuce maganan wasanni tsakanin tsakanin wayannan mutane guda biyu abu na farko akwai alaka ta rashin zaman lafiya da ta wakana tsakanin waɗannan mutane guda biyu akwai alaka kuma ta zaman lafiya da ci gaban arziki da ta gudana tsakanin waɗannan mutane misali abu na farko akwai alaka da take nuni da tashin tashina da ta faru tsakanin gobirawa da katsinawa wannan ya faru a lokacin sarki muhammadu rana a lokacin da yake shugabantar wato gobirawa saboda wani yaƙi da ya faru tsakaninsu da katsina a wancan lokaci hmm. tarihi ya nuni da cewa an yi kare jini biri jini a tsakaninsu wasu kuma marubuta sun nuni da cewa gobirawa sun yi galaba a kan katsinawa wasu marubutan kuma da har ila yau sun nuni da cewa katsinawa sun yi galaba a kan gobira saboda yakin da aka yi an yi shi ne a cikin birnin katsina to kuma don menene dai wannan yana nuni da cewa akwai alaka ta rashin zaman lafiya da ta taɓa wakana tsakanin mutanen gobirawa da mutanen katsinawa a wancan lokaci da ya wuce wanda kuma a wannan lokaci ne yakin haye kai ga birnin maraɗi na ƙasar Nijar a wannan lokaci saboda ƙasar da da faɗi gaba ɗaya sannan akwai alaka ta wato auratayya musamman bayan waɗannan kuka da suka faru kowa ya nuna jaruntarsa saboda haka da tafiya ta tafiya sai zamanto an samu auratayya tsakanin waɗannan mutane kada a manta a bayan ni bayanin alakan ma da ke tsakanin gobarawa da kuma abin da ya shafi mutanen zamfara wanda ta kai ga har akwai auratayya har aka kai ga ɗan da aka samu a tsakani ya zo ya zama sarkin gobir a wannan lokaci kamar yadda muka ambata a baya to sannan akwai alaƙa ta cin da kasuwanci saboda akwai cibiyoyi na arziki na kasuwanci a yankunan katsina da kuma yankunan kasar gobir musamman saboda alaƙar da ke tsakanin kafuwar garin gobir da kuma abin da ya shafi alaƙar jama'ar gobir da kuma abin da ya shafi mutanen kasar nijar da kuma mutanen da ke cikin sahara saboda haka akwai kayayyakin da suke ɗebowa daga sahara su zo su ajiye su a nan ƙasar gobir sannan kuma mutanen ƙasar katsina su taso daga katsina su je su siyo su daga ƙasar gobir su kawo su ƙasar katsina su saida sannan akwai mutanen ƙasar gobir kuma da suke tasowa suke zuwa ƙasar katsina su sai su kayayyakin su koma da su ƙasar gobir su saida sannan mutanen ƙasar nijar kuma idan kun shigo suka wuto har katsina su ma su cinikayya su akwai alaƙa na kasuwanci da mutuntaka a tsakanin waɗannan mutane da dama. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin amsar wasu sabbin tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala da Aliyu Mustapha Sakkwato da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Caleb da injiniyanmu. Ni naku Ibrahim ka'almasi Garba ke cewa kasance lafiya lau. To dama ai an ce Najeriya da Nijar daidai suke da kuma wannan muka ka karshen shirin namu saboda karancin lokaci ba za mu samu damar kawo muku takaitattun labaran duniya ba da fatan za a gafarce mu yanzu a madadin kowa da kowa musamman Caleb Getachon da ya haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Justin da Ibrahim ka almasi Garba wanda ya karanto labaran duniya. Ni Halima Jimro ke sallama da ku sai an jima da daddare da izinin Allah mu sake haɗuwa da ku a huta lahiya.